Allah haske mm. ne yi bayani akan cewa mm. Allah subhanahu wa ala mm. akwai irakin da a koma samun mutane ne a cikin karatun da muka yi wanda ake muna na tauhidi mun karanta cewa Allah zatun nasi eh. kuma ga shi ce haske na na'am abinda aka nuhi da Allahu zatun lasifatun a Allah zati ne a yanzu rana a ya haske ce ko amma kuma zati ce an kiyaye da wannan wata haske ne amma kuma zati ne an kiyaye da wannan don hakan ga Allah haske ne kuma zati ne amma zatin Allah ya bambanta da sauran zatuttuka hasken Allah ya bambanta da sauran haskake Allahu nuru samawati wal ardi ay mudawwiruhuma mudawwiru samawati wal ardi masal nurihi kamishkatin fiha misbahun a cewa yanzu Allah misali a wannan fenti ba gashi ba nan ba sifa bane ba mutakiri ba ne to nan Allah zati ne wanda ya kasance bai da iftikari amma shi ne sifofi ne wa sun hake banta da shi Allah na da sifa wadda kasance ta keɓanta da shi daga cikin sifa akwai nurul lahi subhanahu wa ta'ala nurul lahi subhanahu wa ta'ala sifa eh. shi ce hmm. eh. to al'adiraku min lawazimil ah, min min lawazimir idraki na cikin lazimai na gani idraki lazimi na na gani la tudrikuhu al-absaru wa huwa yadrikul absara wa huwa latiful habiru ka ganin idraki an hakore ba ru'yatun ba ba a kore ru'yatun ba idraki an hakore abinda aka ce ma idraki ma'arifatu haqiqati shay'i sanin haqiqanin abu shi aka ce ma idraki to babu wanda ka sanin haqiqanin Allah subhanahu wata'ala Eh, wata kuwa ta gani kuwa ta gani da idraki wanda saba mu wanga namu yanzu ga Musa alaihi salamu ya kasa idrakin haske na Allah ko ya kasa idraki haske na Allah to ashe kenan kaga sai an canza sai an canza wannan kuwa ta gani in an ka canza wannan kuwa ta gani za a samu gani wanda an ka sa mu karhi wanda ka iya ganin zati subhanahu wataala ganin da ya kasance mai zatin nan da za a gani zatin nan da za a gani shine zatin Allah subhanahu wataala laysa fi jihatin wala wala ala jihatin ko haka dai ga sunan zuwa zuwa ƙarshe to wannan a idraki na wanda ya kasance ba irin wancan idraki ba amma kuma tare da hakan ga idrakin da an ka sa mu fa bai sa mu ga hakikanin Allah subhanahu wataala ba mu suna hakikanin Allah da shi saboda me suka kamilihi shay'un ashe kenan in ka diba nan ga an tabbatar da ru'uyatu amma an ka kore lawazimin ru'uyati an yi isbatu ru'uyati an ka kore lawazimin ru'uyati lazimman gani abinda Allah zamman gani wata shine muqabala abinda Allah zamman gani shine idraki an kore idraki an kore muqabala masu tauhidi kuna kusa ko <laughs> eh, eh. Eh. to duk wanda ka samu matsala wajen shiga bacci shekaran ta'atir kursiyi ana karanta ta'atir kursiyi kafa bakwai kamar yaro wanda ya kasance ke samun firgita ana karanta kafa bakwai a tufa mishi ga jikin shi mm, lokacin shiga ta bacci kuma sannan ana karanta ta kowace kusurwa ta gida kafin a kwanta